a karatun wannan littafi na tarbiyyatul aulad fil islam na abdullahi nasir ulwan idan ba manta ba mana gabar da malam watan ya kulla mana akan ayoyi da hadisan annabi da suka zo suke magana kan hannun da shari'ar musulunci ta yi game da ya mace ta caɓa ado ta fita zuwa waje mazaje suna kallanta da kuma bayyanar da wuraren kyawu na jikinta don a gani ɗin sha'awa mun kai inda malam a ƙarƙashin haka ya kulla mana ayoyi da hadisan da suka zo suke magana akan haramcin kallon ya mace wadda akwai aure tsakaninka da ita ya kawo mana aya da Allah ke cewa kullum na ya gudu min absarihim wa yahfazu sannan mala ya kawo mana aya suratul isra'i inda Allah ke cewa inna sam'a wal basara wal kullu ula'ika kana anhu mas'ula وروى مسلم كو عن جابر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نظرة الفجعة أنا تيجا جرير الله يقارى مسير دايتي ناتم بيمن زن الله game da kallon mace da na yi afki bashi kawai idan ka sai hango ya mace irin wannan kallon me matsayin shi ya rasulallahi ban an ba kawai sai ga ido na mace watan na kalla faƙala ce annabi ce isrif basaraka kana hango mace ce ka kalla to annabi ce sai kai maza ka kawar da idanka jama'a kun gane kar kuma ita ce ka kallon kuma sai ka tsaya kai kuru a annabi ya ce maza ka kawar da idan jama'a kun gane ko wannan kallon farkon a wani hadisi annabi ya ce ba laifi a kansu mun bayyana cewa idan kuma ka kallon annabi ya ce ai kai maza kawo da idan ka ko idan ka ɗauko wancan hadisi an ce kallon farko sai ka tsara ido ka ce ai wannan din na farko ne sai a ɗauko maka wannan a ce annabi ya ce ka kawar da idan dan kar ka tsira kai haka kai ta cewa ai na farko ne hayar na farko ne wannan munafiki وروى أبو داود والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أم سلمة تشي الله كرم تشيبتا كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم سلمة تشي وترين إنا زوني أجبان من زن الله وعنده ميمونة أنا زونة تارد الشيء أقيمة تس ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم سيقام كاهن نمي سنة abdullahi ɗan ummi maktumin ya tunkaro annabi wa zalika da an umirna bil hijabi wannan abin da ya faru bayan an saukar da dokoki daga Allah na murin ƙasa hijabi an gane ko shine ina zaune sai ga maimuna kusa daga annabi ga kuma wancan makaho ya tunkaro faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ba anhu ku kare ku sha makance kanku daga shi ku sami hijabi ya zan akwai hijabi tsakanin ku da shi fa qulna ya rasulullahi sai muka ci a ah, ya manzan Allah alaysa huwa a'ama Za mu kawo ne me wannan hijabin me za a sa kuma ba ma mu kawo ne to me zai gani la yubsiruna ai bai ganin bai ma san muna wurin ba wala ya na bai san mu ne su wance a wurin ba faƙalar nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya ce to idan shi makaho ne sai ya ce musu afa amiyawa ne antuma to ku makafi ne ku ba ku gani shi mu je makaho ne bai gano ba ma kuma makafin ne ba ku gani shi jama'a kun gani ai koma kawo zai shigo ɗaki mace sai ta kau da kanta daga wurin sai ta tashi saboda ai kamar yadda aka hana ka kallanta ita ma haka aka hana ta kallanka da haka ku tashi suka ce makawo ne to kuma kafi ne da ma kun gane ko da haka mutane sai sun kiyaye wannan doka duka ce wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna jama'a kun gane kamar yadda doka ta sauka kullin mu'mini ya gudu su ma an ce ya gududna ina fatan jama'a sun gane dan haka ya ce to ku makafi ne ku ai in shi makaho ne ku ba makafi bane? ne jama'a kun gane wannan alastu ma tubsiranihi ku ba kwa ganin shi suka ce dan ganin shi muna ganin shi ce ku tashi ku wurin tare da wasu malamai na ɗan maganganu kan ingancin wannan hadisin amma dai ma'anar shi haka take kun gane ko lallai idan watan makaho ya zo wuri mace sai ta bar wurin ɗaya halatta ta rinka kallon shi don yana makawo kamar yadda in yana da ido bai halatta ya kalle ta jama'a kun gane ko Allah ka shirye da watan saboda shi kallo da kuke gani ko kuma ido shi ne fi duk wani sako da ke zuwa zuciya na yunkurin saba ma Allah a asali ido ne ke aika shi kun gane yanzu idan kana zaune a cikin nan duk irin masifar ado da wata za ta yi na bayyana tsareci da motsa sha'awa idan kana cikin wanda za ta wuce su miliyan nan ta baya ba ka ganta ba za ka ji komai a jikinka ba jama'a kun gane yanzu da a ce kana tsaye a nan ba za ta watan jikinta ya taɓa naka ba ne ta tsaya a bayanka ba ka wai ga kaga kowa cince ba ka ɗauka namiji ne ya tsaya a bayanka tun lokacin da ka ji an tsaya kawai sai ka ji kamar namiji in dai ba ta taɓa ka ba za ta gama tsayuwarta ba za ka ji komai a jikinka ba amma da ka juya haka ka gama ciki to sakonni yanzu za su je zuciya yanzu shedan zai kama aiki to luri ka zamani ai ga inda za ka kalla nan ai kaza ai kaza shi sa manzo Allah ce sanda za ta tunkaru, sai shedan ya rufa mata gaba kana kallo ta sai ce ai wuri kaza ba inda ba za ka kalla kalla ba sannan da ta wuce sai ce ina ai baka kallo ba sai ya rufe bayan kuma sai ya rufa mata baya sai ya ce dibi kaza ai dibi ma kaza wuri dibi inda wuri kaza ke motsa sai ka kallace bayan kuma gaba daya kana ta kuma kallon ana rubuta maka saba ma Allah kake yi kana ta kallon ana rubuta maka saba wa Allah kake jama'a kun gane ko Allah ka shirya da isa in dai ido ya riga ya fada kan abu to sai dai tsarin Allah warawal bukhari kuma shi sa kuka ga ko watan ido yana daga cikin matsalar da yake haifar wa ɗan adam saboda kallace-kallacen haram yawan kallace-kallacen irin waɗannan abubuwa yana rage wa mutum kaifin basira ka auna da kyau ka gani idan kuka zuba in dai makaho bai zama dan iskan makaho kuna fara wani abu tare da shi na rike abu sai ya riga ka wa? ko kun lura billahi lazi a kone dan makaho muke ci mai a gidanmu gidan mai zauna tare muka fara karatuka da shi mu muna zuwa muna yin iziya muna risala amma billahi lazi la ilaha illa shi da kaiki shi ma ya ce littafan amma idan muka je karatu shi za a biya mai da littafin shi za a biya mai sai a bashi abin shi kuma wallahi bai gani ko is amma ana biya mai aka ba shi littafin shi ke gobe za ka ga idan ya je inda ya tsaya zai karanta sai a tsara shi wallahi ka ya haddace iziya ya haddace alawi ya haddace ishimawi ya haddace iziya muna cikin risala ne yana haddar risala ya makarantar makafi ya kuma ya kusa gama haddace risala ɗin wannan fikihu ba ai wasu ma za su san shi na sani tunda sai da ya je ya yi makarantar makafin ne ya gama firamare ya je ya sakandare ya je ko diploma ce ko digiri ne ma ina ganin ai ma'aikacin nefa ne har ofis yake shi a nefa gidan mu ya tashi ma'aikaci ne na nefa da ofis ne shi a nefa wallahi tallahi alamu mun yi makaho fa mai gyaran rediyo mai gyaran agogo makaho tun da uwashi ta fi shi bai taba gani ba ira ɗan makaho muke ce mai amma wallahi har gyaran rediyo yake yana gyaran rediyo yana gyaran agogo ka rasa wacce su dabarci yake yana aiki kuma ba wai ko bai gani amma shi dama ba bai mai da hankali kan karatu ba shi wannan sai rigima billahi nabi <laughs> ya wani makawan za a gan shi da rigima yaro ne karami mun girme shi nesa amma daga fara aure baka hankara ba shekara ɗaya da rabi wai haya mata hudu yaro karami haya mata hudu <laughs> eh? eh duk makafi ne duk inda ya jo ta makauniya yan budurwa sai ya ce zai aure sai kuma a baki to ya iya gyaran rediyo ya iya gyaran agogo shi ma ya jiya ya ɗan yi makaranta amma shi bai kai kamar muhammadu ɗan makawo to za ka ga makawo yana to di ba mana ka gani kalli bin ba jibin ba ka dai kalli fatihul bari da aikin da ya mafatul bari makahu bin bas shugaban malamai na ƙasar saudiya duk littattafan shi ai ba shi ya rubuta ba kawai zama yake yana shifta ana kwafewa da ka makahu jama'a kun gane ko su albanin nan da kake ji ko su usaimin watan kuskure ne ma kawai haɗa su da shi inda ya ilimi wala kuskure ne don su usaimin Tun yadda bin bas malamin su ai bin bas iyaka ke kuma wa kawo an gane amma irin shi albani allah ya bashi wani takhassusi ne a bangaren abin da ya shafi ilimin hadisi amma ilimi ka haɗa shi da sibin bas a baiwa amma dai ɓangaren hadisi kuma su kuma za ka ce ka haɗa su da shi ba amma ilimi gaba ɗaya a ce da hadisi da fiqh da tafsiri usulul fiqh usul kaza duka ai su bin ban iyaka kake ka gani makaho kowa ya to yanzu kalli dai limamin ka'aba limamin har eh, limamin arfa idan ya fara lacca makaho la haula wala quwwata illa billah wala za ka dauka kamar wahayi ake mai in yana magana haka kawai za ga yana yi wani lokaci sai ga ga lasifi kun ana amma yana haka sai an zuwa ɗan karkata shi ma saboda ya kalli lasifikar da ke zai gani amma yadda ka san shiryawa a takarda yi duk wata matsalar da ke da musulmi a duniya ya yi magana kanta yana cikin yana cikin sai ya koma kanka yadda ka san a takarda ya tsaro kuma da ka yi ke makaho imamu shaɗibi da kake ji shaɗibiya mai shaɗibiya makaho imamu shaɗibi da kake ji ai makahu manyan malamai da aka ce makafi a duniya suna da yawa an gane ko Allah kyauta to mu kun san musulunci daga baya sai zama wa mutanen ƙasar ma a gungunce duk waɗanda za su tare ma koyan addini sai su zauna ba aiki ba sana'a sai dai su rinka yawon fara. duk wanda Allah ya mai da kasashiya halitta to shi kenan sai ya zauna kawai bai da aiki sai bara in Allah ya mutum gurgu in ya yi shi makaho in ya yi shi kuturu shi kenan dole kawai shi bara ne kamar mu kasashe mu ba a da tsarin wai da za su iya rayuwa irin kowa ina yanzu ka je kasashen nan na duniya an ci gaba an ci gaba wallahi tallahi za ku yi mamaki ƙasa saudiya komai za ka ga da kowa ake yi don allah ya ka gurgu ba za ka rinka jin wai kai wai gurgu ne ba za ka a'a sai an yi abin da kai ma an tsara yadda za ka amfani kan ka amfani al'umma in makaho ne kai sai an yi abin da za ka amfani kanka ka amfani al'umma kai kuɗi irin yadda masu gani suke yi na kagan ƙasashenmu yanzu kana ka je Legas ka gani musamman mutanen mu na arewa makafi yanzu kana ganin makafi da yawa duk suna Legas. idan aka ce za a kwaso mana su a dawo da su tirela ɗari za a yi makafin arewa kana ganin kutare yanzu duk sun koma Legas. ka je daga nan kana zuwa kana zuwa kwana iluri tun daga nan za ka fara ganin mutane ke bara makafi kutare guragu gaba ɗaya sun koma ne tirela-tirela Allah aka ce za a dawo da su A raba Najeriya za ku yi mamaki wallahi za ku ga tirela-tirela za a kwasu a dawo da su a rasa inda za a aji su kagin kawai sun je su ba su da aiki sai kuma za ka yi mamaki barar da suke yi wani za ka same shi da miliyan biyar yana can yana bara wallahi amma yana aiko da kuɗi nan da motoci ana mai haya yana da shaguna ana mai kasuwanci zai aiko da kuɗi yana da gidaje na haya yana da komai nashi amma yana can yana bara a kyauta na ƙasa ce amma na ƙasa ce wadda ba ta zama na ƙasar da ku ji ba a cin muryarta, wai mutum ba a cin moriyar mai na ƙasa kun gani na ƙasa ce makantaka amma ba na ƙasa ce wadda ke hana a ci moriyar mai na ƙasa ba amma yanzu mu da mutum ya zama kawo a cikin mutanenmu shi ke ba wani abu da zai yi kawai ba mu nuna kyauta warawar bukari wa muslim an abi sa'idin radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala annabi ya ce iyakun wal julusa fi turqat a herdinku kashe shedinku kul game da zama akan hanyoyi ina gargadinku ina kashe a kul a hirdinku game da zama kan hanyoyi kan dakali bakin titi kan hanya an gane ko qalu suka ce ya rasulullah ya manzon Allah malana min na buddin ai game da wuraren firan mu ba mu da yanda zami wannan shine inda muke haɗuwa muna zama muna fira to ina za mu zauna ba mu da wasu wurare nan ne muka dan yi kadi kan hanya da muke ɗan zama muna fira namiji kuma ya koma gida ya zauna to ya zama mace kenan kun gane da haka ba makawa mu irin nan ne dai dama wurin haɗuwan mu zauna na tahaddasu fiha nan ne muke tattauna harkokin rayuwa harkokin yau da kullum business da sauransu duk mun zauna nan ne ake dan kukkulla abubuwa ko duk mutane ai ko mu ma haka yi wanda ka gani dai zai ce maka ai nan ne yake da haɗuwa da abokai a faɗa ya faɗa dan a gyara wani abu فقال sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce النبي za a أبيتم إلا majlis idan habba za ku daina zama a wurin ba sai kun zauna a irin wannan wurin ba a ku tsarika haƙƙin to dole ku ba zaman bakin hanya haƙƙinsu kun gane ko kalu suka ce wa ma haƙƙu tsariki ya rasulallah yanzu zama ma a bakin hanya yana da wani haƙƙi to me ya haƙƙin ya manzan Allah to kun gani ko yanzu mutum yana ganin kamar wai zama a bakin titi wai bai da wani haƙƙi na shara'a wallahi yana da shi billahi la ilaha illa huwa yana ci dole musulmi sai ya gane ba a shari'ar musulunci ba a yadda musulmi shi da kanshi da hankalin shi ya je ya zauna gaban kafiri ya koyi kome na ilimi ba kowane iri ba a yadda ba sai idan da larurar rashin musulmin da zai koya aure shi kun gani Allah ya sa kun fahimci maganan nan a musulunci bai halatta ga musulmi da zai iya koyar da kai abu ka iya amma kawai sai ka tashi ka je wurin kafiri ba a yarda ba kun gani amma a cikin mu mu musulmi tsakani da Allah ba wanda ya iya to sai a ce wasu je su koyo ko kuma akwai waɗanda suka iya amma ba yanayin wurin yadda za a yi kun gani yanzu misali duk wanda ke son karatun injiniyarin ko pharmacy ko medicine ai akwai musulmi duk da suka iya amma ina jami'ar da za ka je su koya ma ina kayayyakin practical school a ina ake da su da haka in ma ka gama ba mai yarda kai injiniya ne ba mai yarda kai pharmacist ne ba mai yarda kai medical doctor ne amma idan ka je a biyu ka samu admission to za ka je arni da musulmi ya koyar da kai tunda musulmi ba su da shi wannan larura sai ka je ka koya kun gane wannan zuwa ka koyar to sai ka kula akwai wasu dokoki da tsarirrika na musulunci inda ya zama bakin titi da mutane ke ganin aikin banza ne kan ba wani guka ta shari'a ka ji Allah ya ce ku ba zaman bakin hanya hakkin shi ko to bare irin nan kuna kallon sahabi ne tafiya ce suka yi da suka je sham sai suka iske ƙasar sham dubban ɗakokin da suke yi na ba hayansu suna yin su ne suna fuskantar alƙibla sannan za a yi shi ne ɗan haka in ka shiga bayan da za ka iya juya haka kauce ma alƙibla ɗin to sahabi ya je ga haya ta kama shi da ya shiga sai ya ɗan bauɗe da haka ko ɗan yaya to sai wasu suna kallon suka hango shi ana ɗauka cewa to wani style ne kuma in za a yi kashi yana fitowa cewa ba style ba ne annabi ne ya hana mu mu kalla alƙibla in za mu kashi ko mu juya mata baya suka ce o oh, yanzu kashin ma sai an ce ga yadda za a yi shi kashi ya ce to ai manzanmu ba wai matsalar kashi ba ma da take da alaƙa da mu ya ce ku ɗaga kai ku kalli sama babu wani tsuntsu da ke shawagi a sararin samaniya ce da ya mana bayani game da shi ka ko ga tsuntsu da ke ya shawagi a sararin samaniya mai alaka ka da shi me ya shafe ka da shi to amma ka shi mai alaka ka da shi ba ka da wata alaka da kashi to an maka karatu kan wancan bare wannan wanda duk ya yanzu karkenta in mun tashi <laughs> sai kayi kwana ba ka kwanta ya zo na ka yi duk daren duniya ba zai shige kwanta ba sai ya je ban ɗaki asibar duniya da ya tashi ban ɗaki da shi yana gama cin abinci ban ɗaki zai shiga wani ba haka yi gaba ɗaya rayuwar shi da ya ci abinci to sai ya zubar da nada in zai kwanta <laughs> sai ya zubar da nada yana tashi bacci sai ya zubar da to kai da kake da alaka da wannan a ce ba za a yi maka karatu kan shi ba amma ma karatu kai tsotsu jama'a kun gane ko Allah kyauta to suka ce manzo Allah me ya haƙin shari'a a kanmu na zama kan hanya kala sai ya ce gaddul basa dole in kun zauna ko nin karin tsaidau Fatan da an hango matan mutane a dukar da kai ko a kau da kai har ta wuce kwa rufe ido an gane ko rintsa ido in an hango matan mutane duk wurin da za ka zauna fira idan matan mutane ta taho ba za a rintsa ido ba kun ji ɗaya ko da kai kana rintsa ido in ta taho to kar ka zauna a wurin in saura na kallon matan mutane Allah ya sa kun gane. gaba ɗayan ku ne aka ce koren tsa'ido in mace za ta wuce ba wai kai kaɗai ake magana ba don haka wurin zaman idan ya zama kai kana kiyaye rin tsa'idan in mace za ta wuce amma saura za su yi suna kallon wa mutane mata ka daina zama a wurin malaikun salam kaji da kalla da kyau ke zai rika munafikin kanu eh, Allah ya kyau ai shi Allah ya alamu ka'inatul a'yun ya alamu ha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur munafincin kallo Allah yana sana kana yin shi kai ba ma kallo na munafunci ba a abinda zuciyarka ta ɓoye ko ba kai kallon munafunci ba amma a zuciyarka ka koyi kana so ka kalla ɗin amma kana gudun ɗaga kai ka kalla duk ga jama'a sun tsira ma ka dake ka dake har ta wuce ka so su kau da kai don ka ɗan samu ka kalla wannan abin da ke zuciyar ta ka Allah ya san da shi wa alaikum salam eh ina ma da yara ta eh amma ta aure eh to saboda uwar ƴaƴan shi ne yanzu a ko ta alaƙa tsakanin su ta jini shine uwar ƴaƴan shi duk abin da zai zama ba alaƙa ce kan abin da ya shiga tsakanin su ba to bai da haƙƙi kuma kanta kun gane dole za ta gaishe shi ya yaran ko kuma ya gaishe ta ya yaran shikenan kawai amma kai aina na ganki ne shar o'o kai lalle kin je inda ka iya kiyo to shi ke nan hmm, mutum ya zama munafiki wa gaddul basar wa kafful aza watan da kame wa game da cutar da mutane an gane ko ko kuma watan duk abin da zai cutar da mutane in dai ka zauna bakin hanya dole ka zama mai kawar da shi kar ka cutar da jama'a kamewa game da abin da zai cutar da mutane sai a ce mutum ne zai wuce ku yi magana a ka kame karkai a mutum ne kaga zai cuta sanda zai wuce kai kokari kai abin da ba zai cutu ba tantaɓe ne zai yi saboda in ba ka ɗauke dutsen nan ba da wuya ya ankara ka ɗauke ko kwalba ko wani ici wannan da ya shiga cikin kaful azab wa raddu salam sai kuma amsa sallama in amma in kana zaune bakin titi wannan haƙƙi ne na zaman kan hanya an gane ko kana zaune kan hanya assalamu alaikum a da lafiya a ba haka shari'a ta ce ba sai ka ce wa alaikum salam wal amru bil ma'ruf haka duk inda kaga abu mai kyau ba a yi ba to sai ka matsa waɗanda ka hango kana zaune bakin hanya sun yi abu wannan haƙƙi ne na zaman ka Wannan, wallahi anil munkar duk inda ka hangi ana wani mugun abu haƙƙi ne na zaman ka hanya dole ce ka tashi ka ji ka hana sannan ka dawo ka zauna idan ba haka ba zaman da kake zaman saba ma shari'ar Allah Allah ya sa kun gane duk wanda zai zauna kan hanya ba zai kiyaye waɗannan abebi ba to zaman saban Allah yake kan hanya waɗannan haƙoƙa dole ne kan ka kiyaye su inda za ka zo na bakin hanya wa alaikum eh ba dai ka hanya ba ne duk ne a yi to galibi ma Allah da ya kiyaye da ga da yawa malaman baya haka sukan yi magana kan masu zama a bakin masallaci magana ta musamman cewa duk wanda ka gansu zaune bakin masallaci sai dai ikon Allah da a gansu su suka fi gulmace gulmace da jama'a sai gansu kamar mutanen Allah tun daga su gindin masallaci amma idan ka ji captar jama'a da suke kama ba duk wata tasha ta kowaye suna da channel inta sun san ko lamba nawa ce da sun murɗa sai su kamo ta suna murɗa gaba sai ka ji sun kama tawani ba su da aiki in sun zauna ce biyu riki kan jama'a to kai ne amfanin zaman ka bakin masallaci shiga mana ka zauna kai na fila ka zauna wurin wurin ya ta maka addu'a sai ka zai ka zauna bakin masallaci ya ce maka da lada Allah ka shirye da mu wa alaikum assalam na <coughs> eh babu laifi wato ka koyar da arni sana'a ai a nan farkon littafin mun karanta cewa magabata duk inda kafa za ta iya zuwa haka suka rinka yawo har ma wara annahar sai da suka je duk inda suka isa gari za su yi tallan musulunci idan suka ki musulunta sai su karantar da su ilimi da zai amfani su sai su wuce kun gani ta yadda ne kana iya koya ma wanda ba musulmi ba sai ka koya mai amma da sharafi dan da za ka koyar da shi kai mai tallan musulunci idan ya nuna maka a shi fa tsakanin da Allah kawai sana'a yake so sai ka fahimci wannan zai taimaka ma al'umma ba faɗa da bai da daga cikin waɗanda ke da tunanin ya faɗa da musulmi da musulunci sai ka koyar da shi babu laifi jama'a kun gane annabi duk yana yin hulɗa da waɗanda ba musulmi ba na zamantakewa irin ta yau da kullum har a madina to asali ma manzan Allah ya bar duniya mayafin shi yana jingina wurin wani kafi yana hannun wani kafi annabi ya karɓi tiya biyu ta abinci an gane ya ba da mayafi in ya biya kuɗi zai karɓi Allah ya karɓi shi wannan babu laifi ka je shagon kafiri ka yi ciyayya duk ba laifi an gane ya zo shagon ka yi ciyayya duk ba laifi wannan irin mu'amala tsakanin mu da su babu laifi ka yi abinci kana iya sawa ka kai mai ya yi girki yana iya sawa ya kawo maka ba ruwanka da cewa watan naman alade ne ko na sa sai dai in ka san suna cin alade to wannan ba za ka ci su amma sai ka maka tuntume mai burodi da miya sai ka ce a ah, miyar dina a haƙura amma burodi za a sa yi ci jama'a kun gane ya yi abinci jalof ya kawo maka kuma ka ga nama ne ya je kasuwa ya siyo ko kuma rago ne suka danne suka yanka idanka ko kuma ga sun siyo rago kawai ga sun yanka ko dan busu ko kuma kawai miyar ana zuwa da ita sai ga duk naman kaci ne ya aka yi aka yanka duk ba ruwanka in kana so kawai ka ci nama ba ku gane qur'ani ya ce ya halatta ka ci kamar yadda qur'ani ya nuna ya halatta ka ba su naka su ci jama'ar musulmi kun gane ba ruwanka qur'ani dai ya halatta maka da ci duk wanda ya ce a kafiri yanzu to da dama Allah ne ya faɗa wata amul ladina utul kitaba ya ce wata amul illul lakum abincinsu ya halatta mu ci kamar yadda ya halatta in muna so mu ba su su ma su ci kuma ko abincin kirsimeti ka ga dama kana iya ci ba wanda ya hana an gane Allah bai hana ba annabi bai hana ba wasu malamai ne ke ganin a'a ai wannan wani abinci ne na bid'a a to ai dama ko wannan da suke na bid'a ne duk abin da za su yi na bid'a ne tun annabi na da rai qur'ani Allah ya tabbatar da dama sun canza addini gaba daya qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum jama'a kun gane ko Allah ya ce wala yadinuna dinar haqq ba sa yin addinin gaskiya min na hutul kitaba cikin waɗanda aka ba su littafi kafin ku kenan ku je ku yaƙe su hatta uljizyata an yade sai sun kawo jizya sannan za ku rabu da su hannu da hannu zo ya miƙa ta gata an gane ko kuma dan ka san al-islamu ya alu wala yu'la alai sanda ya zo zai miƙa musulunci bai yadda ya miƙo haka ba kun gane bai yadda ya miƙo haka ba ya miko haka kai kai haka ka ansa ba a yadda ba san ba a yadda ba saboda shi musulunci sama yake ba a sama da shi idan ya miko haka san da kai haka kenan ka zubar da musuluncinka jama'a kun gani na da haka ko shago kake da shi ka saba in dai arna suka zo siyayya kawai ka ci a Kar karka yadda kai haka yiwu haka a musulunci sama yake har ne ne eh kawai ka ci aji kudin nan sai aje sai ka ɗauka A zan mi ko ka ci ina wani abu ne ko kuma ka fito ka zama ɗan tsarara ya ai kai kati in ko kana so in ko kana so an sa daga hannunka tashi a tafi kai haka sai ni kuma in ya kai ɗauka. ni ne dai nake sama haka zan ɗauka amma in ya ka kai kayo haka musulunci ya hana mu kai masa dinki ne fa hmm. ya zo zai biya ku hmm. ya fito da kudin haka sai ka ce a je nan <laughs> saboda me ci, musulunci ya hana mu ne me haka ku mana haka wa alaikum salam na'am wanne ne? eh eh kawai mata a kawai wata ruwa ta ce kayan shi shi kenan kawai wannan ya ce ina roƙo malam ya dinga taɓa ɓangaren watan ɓangaren ko matsalar kasuwanci a kowane zama na gabatar da darasi a wannan makaranta allah ya gafarta ni ne aka yi min haihu ina da 'yan uwa masu yawa kuma mafi yawa daga cikinsu ɗan bidi'a sun san bana taron suna mm, na maza ko na mata to ko ina da dama na ƙiyanka dabbar hakika ranar bakwai zuwa wasu ranakun ranaku bayan rana ta bakwai ka huta lafiya a ah, ranar ba muka karanta ga littafin nan Randa da aka haifi yaron kawai gobe ka zo da ragon ka yanka ko jibi wannan rago baka ce na suna ne ya halatta ka yanka shi rana ta uku ya halatta ka yanka rana ta bakwai kana iya bari shi rana ta sha hudu ka yanka wata duk matsalar ku wai su ba su ji kunya su zo taron suna ba kai kai ne zaka ji kunya yin suna. su wa bid'a suka zo ba kunya duk sun ji fa ba kyau amma su suka shafa ma idan su toka sun zo amma wai kai sunna ba za ka iya shafa ma idan ka toka kai sunna ba ina Allah ya talla mu ugon mun samu gaba ɗaya mun magance matsalar nan ba wanda ke da matsala yanzu kan matsalar nan wallah har ɗan ɗariƙa yanzu wallah ba su yin taron su ma ɗan ɗariƙa ya ce kai billahi lazi ba zan shiga izala ba malami ne babbar ɗan ɗariƙa ce amma wallahi a nan izala zan yi saboda sauƙaƙe maka yi wallahi izala zan duk wanda zai zo wallahi ya zo da abin da zai ci kuma rago ba zan yanka shi da to kaga izala ya an ci wuriyar take an gane ko so gaskiya ni na sha gaya ma wasu da ba su shawara kana da halin rago eh, kawai ka siyo yau aka haihuwa gobe jibi kawai sai ka yanka wannan ba ragon suna ne ana yankawa shi kenan a soya nama uwar gida ita mai haihuwa ta ɗauka da a cincina sai a aika ma yan uwa cewa ga yanar ragon suna ne sunan yarowa ne to rana ta bakwai mai za su zuci to mai za su zuci an kama ka naman suna an kuma ce maka sunan ɗawa ne to me za ka zo ka yi in dai ba kai ne maye ba to me za ka zo ka yi ai jama'a yan bid'a ko sai ka rinka kallon wani tsari da sunna ta zo da shi dan kauce ma wani abu nasu na bid'a Allah ka shirya da mu to sai mu tsaya nan saboda ana nuna mana hadari ko ya hadari ya taso kwarai wa alaikum assalam eh na'am sai ka karɓa haka ba kadda yake yadda hannun shi ya zama saman naka wa alaikum salam eh? a ai ɗan shi'a duk kana hulɗa da su ne kamar sauran kafirai suke da kawai kare ya rinka zama wuri to duk sai ka balla waɗannan bencina da suke zama bakin shago da kai gida ya maka gidi duk wanda ya zo ya tsaya in ya gaji da tsiwa zai ana kwana biyu kullum suka zo ce. za ga sun canza wurin kenan shi kenan kawai وعليكم السلام ايه a ko rana ta yaushe ne kana iya yau aka haifi yaro da safe da yamma kana iya sa girki. ka gayyaci mutane ai ita dama ba ta da wani ka'ida kai kawai Allah baka haihuwa e yaushe ne ka samu sarari sai ka shirya abinci ka gayyaci yan uwa da abokan arziki a zo a ci saboda nuna ma Allah godiyar kyautar da ya maka ana ci a wato kar wanda ya zo ma gida sai an gama abinci ana gama ci kuma kowa ya kama gaban shi shikenan kawai eh eh musulmi a gayyace shi cin abincin kirsimeti kuma ya je amma kawo maka abincin kana so ka ci amma ai maka wata gayya ta musamman saboda yau kirsimeti kuma kai ka je na ai kirsimeti ku ji kirsimeti watan kirsimeti saba wa Allah amma shi abincin da arni zai ya halatta musulmi ya ci don haka idan ya gayyace ka saboda kirsimeti ka je ka ci abincin shi ba za ka ji, ba amma yin abincin shi saboda sa idan ya kawo maka abincin kana iya cin kana so ko ka zubar na a'a shi na masu maulidi ya ba ya ba su ahli tabi ne su masu maulidi ahli tabi ne a'a